Al'ummar duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da wannan lokaci. A ranar laraban nan mai zuwa wadda ta yi daidai da sha hudu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu. Babban malaminmu Aishai Yahya Ibrahim Basussuka zai gabatar da wa'azi a garin Barakallahu. Transformer ta biyu Dofan Road ƙarshen waya Igabi Local Government Kaduna State ana gayyata al'umma daga ko'ina. kamar yadda aka sani malam yana fara gabatar da wa'azi daga karfe tara na dare zuwa illa masha Allah insha Allah Allah shi bada ikon zuwa amin wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh